Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma alfa rediyo kuma si a Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safinar Sada dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashen mutane a wasu ƙauyuka a jihar Zamfara. Kuma kan batun ne za mu ba ku dama ku kira wato ku kira waya ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin wannan asarar rayuka da ake ci gaba da samu a jihar Zamfara? duk wada cewa an kashe shugaban 'yan bindigar yankin buharin daji lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki Ministan harkokin wajen kasar Rasha, Sagi Larov, ya ce Moscow za ta kori jami'an diplomasiyyar Amurka 60 bayan Amurka ta sanar da korar da yawan ma'aikatan diplomasiyyar Rasha akan gubar da aka saka wa tsohon ɗan leƙen asiri a Birtaniya. Lavrov ya faɗa a yau Alhamis cewa har ila yau kuma Rasha za ta kulle karamin ofishin jakadancin Amurka da ke garin St. Petersburg Ƙasar Amurka tare da fiye da ƙasashe ashirin sun ba da umarnin korar jami'an diplomasiyyar Rasha bayan tuhumar da ake ma Moscow akan harin da aka kai maɗan asirin Rasha Sagi Skapal da ɗiyarsa a farkon watan nan a garin Salisbury. Rasha ta karyata ita ce ta gudanar da harin, ta kuma zargi Birtaniya da kitsa kai harin don ta ɓata wa Rasha ɗin suna. Ita ma Birtaniya ta karyata zargin na Rasha. alkalin wata babbar kotun amurka ya ki amincewa da karar da wani lauya mai wakiltar 'yar siniman nan ta batsa mai suna stormy daniels ya shigar inda yake nema a bashi izinin ya yi wa shugaban amurka donald trump tambayoyi akan batun lalatar da suka yi a shekarar 2006 da kuma makudan kudade har dala amurka 130 da aka baiwa matar don rufe mata baki gab da zaben 2016 alkali james otero ya yi watsi da wannan bukatar ta lauya michael avenatti a bisa hurdar cewa an shigo da ita ne a lokacin da ake sa ran shugaba trump da nashi lauyan za su nemi sulhunta wannan maganar a wajen kotu kuma a cikin rufin asiri maimakon su fito su yi a bainar jama'a duk wannan cece ku ce na shari'a dai ana yin sani a dalilin karar da ita matar ta shiga ta shigar tana nema a soke halaccin waɗannan kuɗaɗen rufe baki da aka bata a bisa hujjar cewa da yarjejeniyar bata kan hanya tunda shugaba trump bai sa mata hannu ba ko da sunan shi na asali ko kuma da lakabin da ya kira kansa na david denison da ke a cikin eh, takardar yarjejeniyar trump da ya karyata cewa ya yi wani abu da wannan matar labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka Shugaban kasar Botswana ya jima yana jan hankalin shugabannin Afirka kamar su tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da sauransu da su rage son mulki. Sai gashi a kwana a tashi na shi lokacin sauka daga mulkin ya zo. A ranar Asabar ɗin mai zuwa ne shugaban zai sauka daga karagar mulki don baiwa mataimakin shi damar kama ragamar shekaru goma daidai bayan da ya ɗare kan karagar shugabancin wannan ƙasa mai arzikin lu'ulu'u. Yau ne aka umarci tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy da cewa ya kimtsa ya bayyana a gaban kotu don a yi masa shari'a bisa tuhumar laifuffukan cin hanci da karɓar rashawa. Wannan shari'a an ce ta ta'allaka ne akan wata wayar tarho da Sarkozy ya buga wani alkali da ke gudanar da bincike akan zargin da aka yi na cewa da kudaden haram aka gudanar da yakin neman zaben Sarkozy din a shekarar 2007. rahotanni sun ce sakozi ya yi tayin taimakawa alkalin ya samu ci gaba a aikin ne idan shi alkalin ya bashi karin haske kan binciken da yake gudanarwa ashe duk lokacin da suke maganar 'yan sanda na can ɓoye suna ɗaukar zancen nasu a na'urorin ɗaukar maganganu Wannan al'amarin yana faruwa ne a daidai lokacin da Sarkozy ke fama da wani zargi na daban da ake mishi na cewa ya karbi gudunmuwar haram ta zunzurutun kudade daga tsohon shugaban kasar Libya marigayi Muammar Gaddafi shekara 11 da suka wuce. Safina ta sada so dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla har yanzu dai ana ci gaba da samun asarar rayuka a wasu ƙauyukan jihar Zamfara. Kan haka ne ma ya sa na zanta da wakilinmu da ke yankin Murtala Faruk na inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki yanzu haka. Malam Sarfilu yanzu haka da muke magana da kai ina da anta wato a kan hanyar muke nan bayan mun dawo daga wannan ƙauyen da ake kira wato bawar daji inda aka yi wannan harbe-harben. asalin uh, an je an sami yin jana'izar wasu daga cikin gawawakin da aka samu uh, aka ɗebo su uh, da yake abin ne da yawa saboda akwai wasu da suke nan cikin gari wasu kuma suna daji wani lokaci ma aka hanyar kama kamin kai ta garin ma za ka rika ganin wasu gawawaki haka jefi jefi wajen gari haka ana dan ɗaya bayan da yara ɗauko su wani lokaci da kura wasu lokaci da dabbobi ma da sauransu ana ɗaukowa ana zuwa ana yin jana'izar. ya zuwa yanzu garawaki nawa aka samu. to gaskiya malam sarfilu abun eh, bai kyarguwa saboda a lokacin da zaka ga an kawo wasu sai kuma can ka ga wasu kuma ka ga an koma kawo wasu nan kuma ka kuma har yanzu ana nan har mun ka baro garin da ana nan ana kokarin a cikin to gawawaki a wasu daga cikin jirgi haka da sauran wasu wurare saboda haka gaskiya kiyasi ma ne ba ma zai yiwu ba amma dai alal hakikanin gaskiya dama za a ce ta fi arba'in ko kuma hamsin haka ko wani abu makamanci haka tunda kun jana'izar da ake yi ana yi ne rukuni rukuni in an yi waɗannan a yi waɗannan a yi waɗannan haka ana gyara waɗancan kamin a yi wannan sannan a je da waɗannan makabarta kuma a rufe da dai sauransu da haka gaskiya abin da yawa. yankin da ake wannan rikici yanki ne da kusan ake cewa yanki ne da yaran baharin daji wanda aka kashe a kwanakin baya suke ina gaskiyar lamarin gaskiya ne a yanzu haka ma dai hankalin jama'a ma ya fi karkata ga zargin cewa watakila a waɗannan gungun na shi marigayi buharin daji ne watakila suka kai wannan harin ganin cewa wannan yankin kusan wannan yankin ne suke don daga garin ma zuwa inda dabar tasu take aka ce ba zai wuce tsawon kilomita ashirin ba saboda garin yana can cikin daji ne ko daga garin anka wanda nan ne wato hedikwatar karamar hukumar da garin yake wato shi kayi tafiya tun kana kan kwalta har ka sauka ka bi cikin tsaunuka ka shiga can cikin jeji saboda haka wasu na ganin cewa watakila wannan abin bai rasa nasaba kila da waɗannan gungun na buharin daji ganin cewa kusan yanki guda suke zaune a wannan wurin. to ya lamarin tsaro yake shin akwai wani matakan tsaro da gwamnatin jiha ta ɗauka yanzu haka? eh to gaskiya eh, akwai sojoji a wannan wurin amma dai gaskiya ba su da yawa duk da yake yau da aka yi tunanin kamar akwai eh, bakin da za su je a wannan garin an turo motocin sojoji waɗanda su ma daga baya dai suka dawo amma dai akwai dai sojojin da aka ajiye a garin amma dai gaskiya ba su da yawa irin haka nan kamar da ake tsammani. Mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta. To a gaida Murtala Faruk Sanyina in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke ganin asarar rayukan da ake ci gaba da yi a jihar Zamfara duk da cewa an kashe shugaban 'yan bindigar yankin da ake kira Buharin daji. Lambar mai ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya. Kafin nan a ci gaba da shakatawa da wannan waka. zuciyanmu ta ma na daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani can wannan ne gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a masu sauraron mu layin kan a buɗe suke so mun za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ga kira dai mun samu na farko daga Taraba wani ne akan layi daga Taraba. Sunana Bakar babbolo mai garan waya daga mutum da karamar hukumar karin da jihar taraba to ma bakar muna sauraron ka yawwa game da wannan abun da yake faruwa gaskiya ne na ga kamar akwai hannayen gwamnoni nan gaskiya me yasa ka ce haka eh, wannan abu ya kita kita kuma wannan abun a jihar su ake wannan abu ne ni gaskiya shawarar nan ma madanar Muhammadu Buhari kawai a dakatar da duk wani gwamnan da yake da ake rikita da shi ko a dakatar da shi a lamarin nan kawai ba ka ganin su suna iya kawo kwarin domin kare irin wani abubuwan da suke faruwa ba za su a ce a jihohinsu a ce wannan abu yana faruwa ba ana kashe al'ummar da suka zaɓe su to me yasa wannan abun kadai a wannan jiha ake irin wannan ba ya sauran jihohin nan to mun to mala abakar mun gode kwarai daga da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wane ne akan layi eh, da kaduna jama'a muna sauraron ka to gaskiya magana wannan abubuwa dai abu ne daga Allah kuma wannan ni ban ganin wani rufin gwamnoni wannan tsaro na gwamnatin tarayya ne ba zahin gwamnati mai gwamnati bai da hannu a tsaro sojoji da yan sanda duk na gwamnatin tarayya ne saboda ka ito shugaban kasa shi ke da iko ya ɗauki mataki hello malam kana ji na to da alama dai layin ya goce to bar mu je kano wane ne aka layi daga kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Malam Sarasul barka da yamma suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga Kano nake magana yanzu. To Alhaji Musa yau ka shigo ta Kano kenan. To muna sauraron ka. Eh mun je mun je ziyara mun je ziyara. To alhamdulillah Malam Sarafilu ni abin da nake so in faɗa a tsakani da Allah maganar da wannan zamfara ɗin nan mu gaya wa kanmu gaskiya. Wai shi gwamnan jihar Zamfara ina eh, tunanin shi yake na farko kenan. Na biyu su su jami'an tsaro na jihar Zamfara su wai ba wani hali da za su taka rawa da za a gani ne a ta kasar dan adam ya kamata mu duba wannan al'amari idan babu rami da ya kawo ga rami can kuma shi wannan gwamnatin jihar Zamfara wai ba ba ta jami'an tsaro ne saboda me za a ce wai jihar Zamfara kawai za a tsaya kuma wai yana buga kirji yana ganin wai shi ne shugaban gwamnoni na Najeriya baki daya wannan gaskiya al'amari akwai akwai lauje a cikin nadi da haka mu da muke yi ya kamata a tsaya a yi magana ta gaskiya a kare rayukan dan adam a kare dukiyoyin al'umma to malam Musa wace shawara zaka ba shi wajen gudanar da wani aikin da kake faɗa wace shawara zaka ba wa gwamnan ko kuma gwamnatin eh to to gwamnatin jihar zamfara da kiran da muke da ita ta tsaya tsakanin da Allah ta tsare dukiyoyin al'umma da rayukan al'umma ba amma ba a ta kace dan adam ba kuma muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rubu wannan jiha idan bara hula ba za su iya ba a tsaya a kai soja wanda zai tsaya kare rayukan al'umma a wannan jiha amma ya yayi yawa dan Allah a tashi lafiya Alhaji Musa Garu to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi Nasiru Musa biye TV ne daga Bauchi To Nasiru Musa muna sauraron ka. To da Allah ni dai kiran da nake so in yi ma gwamnati shine wai gwamnati ba ta da jiragen saman yaki ne da waɗannan mutane za su shigo ƙauye su kashe su har su koma mazaunin su su je su kwanta ba tare da an bi su ta sama an je an ga inda suka shiga ba. ai ya kamata a ce akwai yadda za a yi a dinga tare mayakan da suke shigowa ba tare da har eh, eh, eh, an basu sun sai da su je sun sake kwanciya a wurin su ba. To mun gode kwarai da gaske da ra'ayin kama Nasiru Musa bari mu je Kano wane ne akan layi daga Kano? Assalamu alaikum barka dare. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Yawwa mai magana dan Juma mai shago ko ne a karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano Najeriya. To dan Juma muna sauraron ka. Yawwa yau to akan menene ma kuke magana? Muna magana ne akan yawan kashe-kashe da yake samu a jihar Zamfara. yauwa Allah ko ya saka muku da alkhairi akan wannan maudu'i naku to amin ya rabi a gaskiya ni wannan kashe-kashe a gaskiya ni ma abun nan ba dai jiha ta ake ba amma abin yana ta mun da hankali in ji labarin wannan kashe-kashe to wai hukumomi in ba mutane a wannan yankuna da ake ta wannan kashe-kashe to suwa za su mulka ko kawai sai a zuba wa mutane to wace shawara gare ka da zaka bayar hukumomin da eh? su wani mataki ya kamata hukumomi su dauka domin kawo karshen wannan abubuwa da ke faruwa to a gaskiya hukumomi ya kamata su dau sauran mataki akan irin wannan kahe-kahe da ake a jihar Zamfara ba ji ba gani bayan Allah a ce an kashe wasu an ji ana jana'iza wasu kuma an zo an tarar da wa'annan masu jana'iza su ma an kashe su saboda haka gaskiya To madalla mun gode ma dan Juma da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi. Kana magana da Sanda Muhammad. To man Sanda muna sauraron ka. To muna sauraron ka menene gudunmuwa ka ga wannan maudu'i namu na yau? Wannan maudu'i da yawan coda. Wato yana ɗaukar hankalin jama'a yawan kashe-kashen ne ya yi yawa gaskiya a jihar Zamfara. Ya kamata gwamnatin jihar Zamfara su ɗauki kyakkyawan mataki a kayi. a samu 'yan banga su yi bincike a samu da mutanen guraren da su yi bincike a samu ainihin inda 'yan daban nan suke saboda kai musu a kai hari a tsare wannan abin kashe-kashe ya yi yawa kaka ka da baya an kashe mutum an yaka mutum kusan arba'in to to madalla mun gode man san da wannan ra'ayi na ka bar mu je oyo wane ne akan layi a oyo to a oyo kuna magana da rabiu faya ne daga saba ibadan jihar oyon najeriya to malam rabiu muna sauraron ka wato abun bakin ciki abun mamaki shugaban kasa mai girma shugaban kasa saudi ya je jihar zamfara saboda ainihin yadda ake yawan kashe-kashen rayukan mutane wayanda ba su ji ba ba su gani ba kuma wayannan yan bindiga abin da suke yi su ma su ji tsoron Allah haka kawai babu gaira babu dalili su sa bindiga su rika kashe rayukan mutane da wanda ya ji da wanda bai gani ba haka kawai a bakin cikin ma an tura sojojin najeriya sun zo suna kashe su to wace gudunmawa a ganin ka wace irin gudunmawa al'umma za su iya bayarwa na'am a ganin ka wace irin gudunmawa al'umma za su iya bayarwa domin kawo karshen wannan tashi tashin abin da nake so su kansu masu unguwanni da sarakuna da hakimai hakimai kamar yadda karamar hukumar gumi ta yi to haka nake ba da shawara su masu su kafa 'yan banga su da ainihin kuma da filani da kowane irin 'yan banga wanda ba ko ko kuma duk inda wani wanda yake mara gaskiya yake za su sani ai su je karamar hukumar gumi suna da kowa sani a zarar zamfara karamar hukumar gumi insha Allah sun kaci matakin yadda aka rage waɗannan yawan yadda ake yawan kashe-kashe. To ma Rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bari mu garzaya Adamawa ne ne akan layi Adamawa. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Baba mai biredi ne daga Tungo, mutumin jama'a ne. To, baba mai biredi muna sauraron ka. Ni ra'ayina a nan, a kan abubuwan da ake a jihar Zamfara. Ya kamata, kamar yadda aka yi a kan abin da ya wuce a baya gwamnatin jihar Filato a asa doka ta ɓaci kawai. to mun gode kwarai da gaske da ba mai gure da wannan ra'ayi naka bari mu je zamfara inda ake fama da wannan matsala wani ne daga zamfara abdullahi ne daga anka to malam abdullahi muna sauraron ka wato mu da muke da mun kuwa san azabu abin da yake faruwa da wani hmm, don sai dai mu ba wani labari ba da ba mu muke cikin wannan to me yake faruwa malam abdullahi yanki na anka to abin ya kai la haula wala kuwata ai ya kai munzalin da yake cikin mu ba mai kwana gida ne sai dai ka tafi daji ka gwara girma da arzikin ka kenan mu mun rasa inda wannan al'amari to ya kamata a ce wani taimako ya kafa mana dokar ta baki da haka shin wani taimako aka wani matakan tsaro aka dauka yanzu ya tarciwa kuma muka zabe shi ya kamata a ce ya samu da dokar ta baci mu samu wuce da mutuncin mu jihar Malam Abdullahi a yanzu haka wani irin kana ji nan? an kashe ina jin ka wani irin matakan tsaro yanzu haka aka ɗauka yanzu a zamfara a yankin da kuke ina tabbatar ma malam wallahi tsaro sai dai in mutanen kawai sun tare sun tsare kansu amma ba mu da wani matakan tsaro da za a ce gashi wai an ɗauka saboda saboda mu wani kira za ka yi ga gwamnati ta jihar tarayya da zarar sun ji karin bindiga cerewa suka yi da gudu ba mu da wani matakan tsaro ubangiji ga Allah kawai shine mai tsaron mu kawai nan ba amma ba wata hukuma ina tabbatar muku da wannan don Allah dan adabu muna roƙon shugaban kasa ya dibi irin halin da muke ciki dibi irin hukumar da muke ciki mun shiga halin la haula wala quwata babu dare babu rana a sace mutum a sabu dangi ne biyan kuɗin fansa ko kuma a zo a fada gari haka kawai a kashe su a kama matansu a yi musu fyaɗe a al'amarin nan ya yi yawa To Allah ya kyauta. To Malam Abdullahi mun gode kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan tashashen hankulan da ke faruwa. kuma da daga waya kuma ka karshen daga wayar mu a yau za kuma mu bude muku layuka gobe idan Allah ya kai mu wanda ba samu dama ba su kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda mu ke cewa karfe biyar saura minti tara. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Ghana Turo ya bayyana cewa ɗan wasan ƙasar Kelechi Iheanacho ya karye a hannunsa. Iheanacho da ke taka leda a kungiyar Leicester City ta Ingila ya sami raunin ne tun kafin karawar da najeriya da ta sha kashi a hannun sabiya da ci biyu da nema a ranar talatar da ta gabata an shirya ayarin jami'an lafiya na kungiyar talesta za su duba raunin na ehenacho kafin karawar da kungiyar za ta yi da brighton a ranar asabar mai zuwa hukumar kwallon kafar kasar afirka ta kudu ta nuna goyon bayanta ga shugabanta dani jordan bisa zargin da ake masa na aikata fyaɗe wata mawaƙiya jennifer ferguson ta zargi jordan da yi mata fyaɗe a watan oktoban shekarar da ta gabata a ranar asabar da ta gabata ne kuma jordan ta yi matsayar kai kararsa ga 'yan sanda waɗanda yanzu haka suke gudanar da bincike a kan lamarin to sai dai jordan ya musanta zargin ya kuma ce zai kare kansa a gaban kotu A karon farko tun a shekara ta 1938 babu ɗan ƙasar Birtaniya ko ɗaya daga cikin jerin sunayen alƙalan wasa da za su yi alƙalanci a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta fitar da sunayen alƙalai 36 da za su yi alƙalancin gasar. To amma ba ko ɗaya daga ƙasashen Ingila, Scotland, Wales da Ireland ta Arewa. Alƙalin wasa Mark Clattenburg shine kaɗai ɗan ƙasar Birtaniya a jerin sunayen na FIFA. to amma ya rasa matsayin bayan da ya yi ƙaura daga gasar premier zuwa ƙasar saudi arabia hukumar kwallon kasar ingila ta buƙaci fifa ɗin da ta sauya sunansa da wani to amma fifa ta yi watsi da wannan buƙatar rahotanni daga kasar faransa sun bayyana cewa kungiyar psg na nan tana zawarcin mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila jose mourinho a daidai sa'ad da suke kokarin raba gari da kocin su unai emery a ƙarshen wannan kakar wasannin ana sa ran kungiyar ta sallami emire daga aikinsa sakamakon kashin da ta sha a hannun real madrid wanda ya fitar da ita daga gasar zakarun turai a zagayen 'yan sha shida emire ya kasa lashe gasar league one ta kasar a kakar wasanninsa ta farko a kungiyar yayin da kungiyar ta mai da martani ta hanyar sayan dan wasan kasar brazil nema a kwantaragi mafi tsada a duniya a fagen wasan tennis kuma yuan martin del potro da john isner sun sami kaiwa a matakin wasan kusa da na karshe na gasar tennis ta miami open Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma sai sharhi murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. a ƙarƙashin shirin ba da tukuici na amurka da ake kira warfar justice ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da tukuici kuɗi na dala amurka miliyan 25 ga duk wanda zai iya ba da bayanai da za a gano mazauni da kamawa ko kuma hukunta madugun 'yan ƙungiyar ta'addan isis abubakar al-baghdadi wannan mutumin da kuma aka sani da sunayen ibrahim awad ibrahim ali al-badri da kuma abu du'a al-baghdadi shine babban shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke ƙasa iraki da siriya wanda kuma aka santa da suna isis ko kuma daesh tsaron ƙasar da kuma 'yan ƙasar amurka shine buri na farko akan yaƙi da ta'addanci da ƙasar amurka ke yi kamar yadda aka ƙarfafa ƙarfi da ƙarfe na sojoji wajen iyakar 'yan ta'addan isis haka ita ma gwamnati amurka ta ƙara ƙarfi wajen samo bayanai akan shugabannin ƙungiyar isis domin gurfanar da su ga shari'a a watan yuni na shekarar 2014 ƙungiyar isis ta mamaye kuma ta mallaki wani bangare na yankunan kasashen siriya da iraki wanda suka ayyana da kansu a matsayin khilafar musulunci inda kuma suka ayyana al-baghdadi matsayin shugaba ko kuma khalifa a shekarun baya-bayan nan kungiyar isis ta samu goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda da dama da kuma mutane masu tsatsauran ra'ayin addini a wasu sassa daban-daban na duniya inda kuma sun karfafa aƙidar kaiwa amurka hare-hare a ƙarƙashin jagorancin al-baghdadi ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kisan dubban mutane a gabas ta tsakiya haɗama da mummunar kisan wasu 'yan fararen hula da aka yi wa garkuwa da sun a ƙasashen japan da ingila da kuma amurka ƙungiyar ta sha ba da umarni a kai wasu hare-haren ta'addanci da suka wuce kan iyakar daular tasu da ke ƙarƙashin khilafa A shekarar 2011, gwamnatin Amurka ta ayyana Abubakar al-Baghdadi a matsayin ɗan ta'addan duniya na musamman ƙarƙashin doka mai lamba ɗaya uku biyu biyu hudu. Haka kuma kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya akan ISIS da Da'ish da Al-Qaida ya sami shi takunkumi. A lokacin da shi al-Baghdadi yake shugaban ƙungiyar Al-Qaida da ke Iraki wadda daga baya ta rikide ta koma ƙungiyar ISIS. Idan kuna da bayanai a kan wannan mutum ku tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka ko kuma ƙaramin ofishin jakadancin Amurka mafi kusa domin ba da bayanai. Ana iya ba da wannan bayanin a kan shafin www.rawarforjustice.net ko kuma ta adireshin imel na info at rawarforjustice.net. Waɗanda ke zaune a nan Amurka za su iya kiran wayar talho ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai. gwamnatin ƙasar amurka na ba da tabbacin cewa za ta bincike dukkan rahotannin da za a bayar kuma za ta sirranta duk waɗanda suka ba da bayanan in ma ta kama a shirin gwamnatin amurka take ta canza mazauni ga waɗanda suka ba da bayanan tun da aka fara shirin gwamnatin amurka na ba da a shekarar 1987 shirin ya biya fiye da dala miliyan 145 na amurka ga mutane fiye da 90 da suka ba da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko kuma ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shiri na bada tukuici na gwamnatin Amurka a dandalin Twitter na http forward slash twitter.com forward slash for Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. Ministan harkokin wajen kasar Rasha, Sagi Lavrov, ya ce Moscow za ta kori jami'an diplomasiyyar Amurka 60 bayan Amurka ta sanar da korar da yawan ma'aikatan diplomasiyyar Rasha akan gubar da aka saka wa tsohon ɗan leƙen asiri a Birtaniya. Lavrov ya faɗa a yau Alhamis cewa har ila yau kuma Rasha za ta kulle ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke garin St. Petersburg alkalin wata babbar kotun amurka ya ki amincewa da karar da wani lauya mai wakiltar 'yan siniman nan ta batsa mai suna stormy daniels ya shigar inda yake nema a bashi izini ya yi wa shugaban amurka donald trump tambayoyi akan batun lalatar da suka yi a shekarar 2006 da kuma makudan kudade dalar amurka 130 da aka baiwa matar don a rufe mata baki gab da zaben shekarar 2016 Shugaban ƙasar Botswana ya jima yana jan hankalin shugabannin Afirka kamar su tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da sauransu da su rage son mulki. Yau ne aka umarci tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy da cewa ya kimtsa ya bayyana a gaban kotu don a yi masa shari'a bisa tuhumar laifuffukan cin hanci da karɓar rashawa. wannan shari'a an ce ta ta'allaka ne akan wata wayar tarho da sakozi ya buga wa wani alkali da ke gudanar da binciken akan zargin da aka yi na cewa da kudaden haram aka gudanar da yakin neman zaben sakozi din a shekarar 2007 To madalla a gaishe ki. To masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi. da Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Dan. Nisar fili hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.